Gwamnatin jihar Nasarawa tare da haɗin gwiwan hukumar tsaro da kare al'umma ta ƙasa wato Civil Defense ta horar da matasa dubu biyar da ɗari tara kan yadda za su samo bayanai daga al'umma don hana aukuwar tashin hankali tun kafin ya auku. Matasan da aka zaɓo daga ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar Nasarawa an horar da su ne kan yadda za su samar da bayanai wa jami'an tsaro, tabbatar da bin doka a kan tituna, duba gari masu tabbatar da tsaftar gari da malaman daji waɗanda za su taƙaita sarar itatuwa don hana kwararowar hamada. Kwamandan hukumar tsaro da kare al'umma wato civil defense a jihar Nasarawa Muhammad gida Fari ya ce sun horar da matasan ne kan samun bayanan tsaro a tsakanin al'umma yadda za su kare kansu daga hadari da yadda za su kula da don jama'a yayin taro da kuma matakan da za su bi wajen kame mai laifi. Wato abin da ke faruwa duk hukumomin tsaro yawanci su na ƙasa ne kamar civil defense kamar 'yan sanda kamar eh, dss to sai ya zamanto in suka zo aiki sukan samu matsalan gane gari waɗannan ko 'yan gari ne a nan aka haife su a nan suka girma sun san kowane lungu sun san komai to in muka jawo su jika kusa da mu aikin zai zama da sauki yau in muna son mu kama duk makwanacin da ke jihar nasarawa to da waɗannan muna iya gane su amma ba su makamai ne ko don sa da za su yi aiki da shi a ta waɗannan wato hukumomi ne na jihar ba su da wani makami tare da su ba bindiga ba kaza amma sukan taimaka wurin ba da labarbado sai suka zamanto mana informant duk inda mu za su ce mana ga inda yake samu horon sun mun bayani kan yadda za su gudanar da aikin nasu a tsakanin al'umma. Sunana Hamza Adamu, Zonal Coordinator na NAYES na Akwanga Zonal Office. Idan wani mugu ya zo za mu je mu tattara mu san yayi ne za mu yi har mu tattara mu gaya mu shamiyan tsaro. Akwai kuma wanda suke yayyanka mana itace da masu za maganin kifi a cikin ruwa da masu kone tayoyi a hanya da kuma duk masu zuba shara cikin kwalbati. duk wannan gwamnati ta ba mu horarwa a kansu yadda za mu yi idan muka gani mu kama mu sake gumanar da su gaban hukuma sunana idris isa ɗan iya ni ne state commander na nayes akwai aiki babba da yana gabanmu na maganan yawan parking a hanya anyhow da kuma kula da ainihin wato wuta mai nuna alaman wucewa da mai nuna alaman tsayuwa idan aka nuna ma mutum irin launi da ya kamata ya wuce sai ya wuce idan ba nuna mashi launin wucewa ba lalai ya tsaya saboda kara samu yawan hatsari kuma mun tabbatar da ko da babanmu ne ya shiga cikin irin abin da zai saba ma talakawa to zai yi kokari mu kai kara a gujin jami'an tsaro da suka fi mu matsayi a Najeriya don su yi gaggawan ɗauki mataki saboda idan ba ya haka ɗin ba to mu ma wani lokaci abin zai shafe mu Kama sunana Hajarat Abakar Ogana daga Nasarawa Toto Local Government. To challenges da nake fuskanta shine kamar muslim muka fita aiki wasu ba sa bamu cooperation hakan nan saboda akwai wanda zai laifi kai ya ce mishi abin da kai ba daidai ba sai nuna maka cewa a kai ai kai ka tashi a nan ne an san ka waye kai you understand sun dauke mu kan ba mu san abin muke ba ko ta ya zuba mu ne kawai zai manta da mu. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce sun lura cewa tsaro na da muhimmanci kwarai wajen samun ci gaban al'umma shi ya sanya su ba da horo mai inganci wa matasan. Ka duba ka gane da girman ƙasar na yake da yawan jama'a da muke da su da irin jami'an tsaro da muke da su ya gaza nisa ba kusa ba a ƙasa da muke da mutane sama da miliyan 180 ah, ko da 90 'yan sanda ba su wuce dubu ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.